صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da Afirka a yau. muryoyin masu sauraro. Kisoshin rayuwa. An so shin aƙida da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 2023 wanda daidai da 21 ga watan jama'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 21 da suka gabata rana irin ta yau wato sha biyar ga watan janairun shekara ta 2001 shafin yanar gizo mafi girma na wikipedia wanda kuma yake dauke da fannoni daban-daban na ilimi masu yawa wanda kuma a lokacin ne ya fara aiki wannan shafi an kaddamar da shi ne domin kowa ya shigar da ilimi da yake dauke da shi domin amfanin dukkanin al'ummomin duniya wanda kuma mutane masu zaman kansu ne suka bude shi sannan kuma suka baiwa duk wanda yake so damar shigar da abin da yake bukata wanda zai amfanar da mutane cibiyar shafin da tana birnin florida ne na kasar amurka kuma shafin baya daukar bangaranci akan haka ne ma yakan shigar da bayanai waɗanda suka sabawa mahangar siyasar amurka da ƙarshen masu kun sun cewa shekaru 184 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1839 ƙasar salvador ta sanar da samun 'yancin kanta bayan rushewar tarayyar amurka ta tsakiya kafin wannan lokaci da salvador ta kasance karkashin mulkin mallaka na turan na tsawon lokaci amma ta samu 'yanci daga mulkin mallaka na spain a cikin shekara ta 1821 cikin shekara ta 1824 kuma ta shiga cikin tarayyar amurka ta tsakiya bayan rushewar wannan tarayya salvador ta sanar da zama ƙasa mai cin gishin kanta a cikin shekara ta 1931 kuma sakamakon faduwar farashin koko a kasuwar duniya tattalin arzikin ƙasar ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa dalibai suka fara gudanar da zanga-zangar nuna ƙyan jinin gwamnati ta shugaba hernandez martins daga nan kuma yakin basasa ya barke a kasar inda mutane da dama suka gudun hijira kasar salvador tana faɗin kasar kilomita murabba'i 21 kuma tana makwabtaka da kasashen honduras da kuma guatemala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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntubar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madalla yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Iran ta ce za ta ci gaba da taimakawa a ƙasar Siriya da dukkanin ƙarfinta. shugaban ƙasar mali ya ƙaddamar da ranar kishin ƙasa ƙasar benin ta kulla yarjejeniyar fahimtar juna da china domin yafe mata basu suka to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun iran ta ce za ta ci gaba da taimaka wa ƙasar siriya da dukkanin karfinta ministan harkokin wajen iran hussein amir Abdullahiyan. wanda yake ziyarar aiki a ƙasar syria ya jaddada wa shugaba bashar al-assad cewa iran za ta ci gaba da taimakawa ƙasar ta syria da dukkanin ƙarfinta domin iran ɗin tana ɗaukar tsaron ƙasar syria a matsayin nata tsaron ministan harkokin wajen na iran ya kuma bayyana gamsuwa akan yadda alaka tsakanin ƙasashen biyu take tafiya tare da yin kira da a ci gaba da aiki domin samun ci gaba a wannan fagen. har ila yau ministan harkokin wajen na iran ya kuma yi wa shugaba bashar assad bayani akan inda aka kwana dangane da batun sake farfado da jijiyar nukiliya ta iran a nashi gefen shugaban kasar ta siriya ya yi ishara da yadda iran ta kasance tare da kasarsa a lokacin yakin da ta fuskanta yana mai kara da cewa siriya ba za ta taba mancewa da waccan matsayar ta iran ba shugaban kasar ta syria ya kuma bayyana muhimmancin ziyarar da shugaban kasar iran hujjatar islam ibrahim ra'isi zai kai zuwa syria a nan gaba kaɗan wani ne ya yi shahada a yammacin kogin jordan ma'aikatar kiwon lafiya ta gwamnatin kware-kware falasɗinu ta sanar da shahadar ahmad hassan abdul-jalil ɗan shekaru 45 a mashigar salwad da ke gabashin ramallah shaidun ganin ido sun bayyana cewa sojojin mamaye haramtaccen kasar isra'ila sun buɗe wuta a kan mafalasɗinan bayan da suka tilasta masa ya sauko daga cikin motarsa lamarin da ya sanadiyar shahada sanan take tare kuma da jikkata ɗansa da suke tare daga farkon wannan shekara ta 2023 da aka shiga zuwa yanzu dai adadin falasɗinan da suka yi shahada sun kai goma sha uku uku daga cikinsu ƙananan yara to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban ƙasar mali ya ƙaddamar da ranar kishin ƙasa a jiya asabar ne dai shugaban gwamnatin soja ta ƙasar ta mali kanar asimi goita ya kaddamar da ranar kishin ƙasa wacce za ta zama wani alami na fada da matsin lambar da kasashen waje suke yi wa mali tun da fari dai al'umma kasar ta mali sun gudanar da wani jerin gwano na nuna kin amincewarsu da sabbin takunkuman da kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas ta kakaba wa kasar saboda tsawaita lokacin rikon kwarya da soja suka yi wanda ya haura shekaru biyar kasar mali a ƙarƙashin shugabannin riƙon ƙwarya na soja suna fuskantar matsin lamba daga faransa wacce ta yi wa ƙasar mulkin mallaka inda suka mayar da hankali wajen neman taimako ta fuskar soja daga rasha maimakon ƙasar ta faransa ƙasar benin ta ƙulla jejeniyar fahimtar juna da ƙasar china domin a yafe mata basussukan da ake binta ministan harkokin wajen kasar china ya kai ziyarar aiki zuwa kasar benin a jiya asabar domin karfafa alakar take tsakanin kasashen biyu musamman ma dai a daidai wannan lokacin da alaka tsakanin kasashen biyu ta cika shekaru hamsin cif da kullata ministan harkokin wajen na kasar china king gang ya bayyana cewa wannan ziyarar dai ta zo ne domin sake shata wasu fagage da kasashen biyu za su yi aiki da su a ƙoƙarin da suke yi na faɗaɗa alaƙar da tsakanin tsakaninsu gang ya kuma ce daga cikin waɗannan fagagen da kasashen biyu suke son sake faɗaɗa alaƙa a ciki da akwai gina muhimman cibiyoyi na ƙasa aikin gona inganta rayuwar mutane da kuma ƙere-ƙere da zaman lafiya da tsaro. baya ga birnin kwatano da ministan na kasar china ya ziyarta ya kuma kai wata ziyarar aikin zuwa garin gilo jibge domin ganin yadda wata masaka take gudanar da ayyukanta a can a cikin watan disamba na shekara ta 2022 da ta gabata ne dai kasashen biyu suka yi bikin cika shekaru 50 cif da kulla alaka tsakaninsu tare da yin alkawarin kai alakar tasu mataki na gaba to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shirin na Afirka a yau. Shirin da kan rubi akan wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar Afirka ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaƙa da nahiyar Afirka. zai dubi ne a kan wani yunkurin juyin mulki a kasar chadi da ma wasu batutuwan da suka da alaka da tsaro a wannan kasa kamar kuma za mu duba wasu batutuwan wasu kasashen na afirka gwargwadon yadda lokaci ba mu hali da fata masaurari za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa cewar gwamnatin kasar ta chadi ta ce ta dakile wani yunkurin juyin mulki tare da kame waɗanda suka kitsa yunkurin juyin mulkin gwamnatin sojin ta kasar chadi ta sanar dakile yunkurin juyin mulkin ne a kasar wanda wasu manyan sojoji da kuma wani fitaccen darajin kare haƙƙin bil'adama na kasar gwamnatin ta ce sun shirya sanar da gwamnatin chadin ta fitar ta bayyana cewa manyan sojojin su goma sha ɗaya barade berde shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na ƙasar su ne sa kitsa wannan yankurin jin mulki a cewar gwamnatin sojojin a cewar kakakken gwamnatin ƙasar ta chadi aziz muhammad saleh an kame mutanen tun bayan takwas ga watan disamba na bara kuma mutane aka buɗe bincike na musamman a kansu game da tuhume-tuhume waɗanda suke da alaƙa da karya dokoki na kundin tsarin mulkin ƙasar ta chadi aziz muhammad ya ci gaba da cewa tuni kotu ta yi umarni na ci gaba da tsaro na mutane yadda ake ci gaba da faɗaɗa bincike don gano sauran masu hannu da kuma gurfanar da su a gaban kotu domin a tabbatar musu da laifukansu a cewar gwamnatin kasar ta chadi karkashin jagorancin muhammad idris debi tana yin yagacin kokarinta da kuma tsantsan wajen karin haske ga jama'a akan ayyukan da suke da alaƙa da wannan batu tun bayan mutuwar idris debi etno a watan afrilun shekarar 2021 ne dai muhammad idris debi ke jagorantar kasar sai dai ana ci gaba da fuskantar bore musamman ma bayan matakin da babban taron ƙasa ya ɗauka na ƙara masa wa'adin tafiyar da mulki sabanin alkawalin da ya ɗauka na miƙa mulki ga fararen hula a cikin ƙasa da shekaru biyu bayan ɗarewarsa akan shugabancin ƙasar ta chadi bayan mutuwar mahaifinsa kwa watan oktoba an yi wata gagarumar zanga-zanga ta kyan jinin gwamnati sai dai ta kai ga kisan mutane hamsin ciki har da jami'an tsaro goma yadda kuma aka kame wasu mutane 601 ciki har da ƙananan yara 83 tare da garkame su a gidan yari na koro toro mai nisan kilomita 600 daga birnin injamina fadar mulkin kasar ta chadi to kasar mutane kuwa an haramta wa tsohon shugaban kasar ne yin bulaguro daga kasar da hukumomi a kasar suka haramta wa tsohon shugaban kasar wato muhammadu wald abdulaziz wanda yake fuskantar shari'a akan zargin cin hanci da rashawa fita daga kasar zuwa kasashen waje rahotanni da kasar ta murtaniya suna cewa dai a ranar laraba da ta gabata jami'an tsaro suka hana tsohon shugaban kasar yin bulaguro bayan ya isa filin sauka da tashin jiragen sama na birnin nouakchott wanda abdulaziz dai ya wallafa a shafin sa na facebook cewa 'yan sandan siyasa ne suka hana ni fita daga kasar ko da dai babu wani takunkumi na shari'a wanda ya hana ni hakan tsohon shugaban kasar na murtaniya wanda ya karbe iko a kasar sakamakon wani jin mulki wanda ake a shekara ta 2008 ya sauka a shekara ta 2019 bayan wa'adin mulki guda biyu akan kujerar shugabanci ga wald gazuwani wanda ya kasance tsohon janar a rundunar sojan kasar ta murtaniya shi ya gaje shi a shugabancin kasar muhammadu wald abdulaziz yana fuskantar shari'a tare da wasu mutane su goma sha ɗaya bisa zargin cin hanci da rashawa azurta kansu da dukiyar ƙasa tun daga lokacin da ya karbi mulki har zuwa lokacin da ya sauka waɗanda aka tuhuma dai tare da tsohon shugaban ƙasar za su gurfana a gaban kotu a ranar 25 ga wannan wata na janairu a cewar ma'aikatar shari'a ta kasar murtaniya yanzu dai za a iya cewa batun takaddamar da ake ta yi a tsakanin gwamnatin soji ta kasar mali da kuma gwamnatin kasar ivory coast wanda hakan ya sa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami a cikin kwanakin baya-bayan nan shine batun kame sojojin kasar ivory coast su 49 da gwamnatin kasar mali ta yi a kwanakin baya wanda kuma a halin yanzu wannan batu ya zo ƙarshe banda shugaban gwamnatin sojin kasar mali din kanal asimi goita ya yi afuwa ga sojin kasar ta ivory coast sanarwar da mai magana da yawon shugaban kasar ta mali wato kanal abdullahi mega ya fitar ta ce kanar asimi goita ya yi afuwa ga 'yan kasar ivory coast su 49 da bangaren shari'a na kasar mali yanke musu hukuncin ɗauri a lokutan baya wannan yana zuwa ne banda wata kotu a kasar ta mali ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan kaso ga sojoji tare da tsare su a kasar wanda hakan ya haifar da cece kuce na diplomasiya a tsakanin kasashen biyu tun farko dai an sako sojoji uku daga cikin waɗannan sojoji a watan satumban shekara ta 2022 bayan an cafke su a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin bamako fadar mulkin kasar ta mali kotun dai ta ce an samu sojojin ƙasar ta ivory da laifin yi gwamnatin ƙasar ta mali zagon ƙasa ta hanyar kawo cikas ga sha'anin tsaro a ƙasar ta mali a ranar talatin ga watan disamba ne aka yanke wa sojojin hukunci na ɗaurin shekaru 20 a gidan kaso a ranar 29 ga watan disamba ne dai aka buɗe shari'ar a birnin bamako babban birnin ƙasar ta mali kuma washe gari aka kammala ta shari'ar dai ta zo ne a daidai lokacin da ake shirin kammala wa'adin ranar 1 ga watan janairu da shugabannin kasashen yammacin nahiyar afirka suka sanya wa kasar ta mali na sakin sojojin kasar ta ivory coast ko kuma su fuskanci takunkumai masu tsanani a wani bangaren kuma wanda ya shafi batutuwa na tsaro kungiyar alka'ida ta ɗauki alhakin harahare na kashe mutane biyar a ƙasar ta mali kungiyar ta alka'ida ta alhakin kai haraharen guda biyu wanda sa kashe mutanen biyar waɗanda suka hada da fararen hula guda uku da kuma jami'an tsaro su biyu a ranar litinin ɗin makon da ya gabata maikan kungiyar na alka'ida sun kai hararen ne a garuruwan marka congo da kuma kasela wanda suke kan babbar hanyar birnin bamako zuwa sego a kudu maso gabacin kasar ta mali yankin da ba kasafai ake fuskantar matsala ta ta'addanci ko kuma matsalolin da suka shafi tsaro ba kasar mali wata take yankin sahel ta kwashe tsawon shekaru goma tana fafatawa da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi wanda daga bisani kuma wannan batu ya bazu zuwa makwabciyar ta jamhuriyar nijar har ma da burkina faso gwamnatin mulkin soji ta kasar mali din wadda take a kan kargar mulki a halin yanzu tun daga shekara ta 2020 ta kawo sojojin haya na kasar rasha da nufin su taimaka mata wajen horar da sojojin kasar domin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma tabbatar da tsaro a faɗin kasar matakin da ya haddasa tsamin dangantaka tsakanin kasar ta mali da kuma kasashen yammacin turai musamman ma dai faransa wadda ta yi wa kasar ta mali mulkin mallaka sakamakon ɗaukar matakin da kasar ta mali ta yi na gayyatar sojojin rasha domin gudanar da ayyukan tsaro da kuma horar da jami'an tsaron kasar musamman ganin yadda a halin yanzu ake takun saƙa a tsakanin gwamnatin kasar ta rasha da kuma kasashen yammacin duniya to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya da suke mu dole anan ya kamata mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon don ma kafin lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron radio hausa boh barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum radio hausa iran ina so ku bani dama in tura sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiriyar na birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal jali ta kai da bulyamina agwarmaji da yawala sani ta kai da dalladi senior a cakal da baba gana ladi nusi a cakal da kitin gana alhaji maduwa tamargul da kwangwama alhaji nadunsi da yaro ya garin malam da ya guba mai aski badaraka da isinusu matatai da magaram da isubu matatai da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu dan fulanin kwara da haruna salisu dan fulanin kwara da na mai umar makera da lawan sade da isa ka mai sade kadora da ga dan fulanin warji da ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Jihar Jihar Tawa mazauni kasar Cote d'Ivoire. Eh da farko zangar yan uwa da amina arziki. Ina gaida abokina Harashi Angon Wari Lawai Tudu mazauni kasar Burkina Faso. Ina gaida Ibrahim Nomo mazauni kasar Senegal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio za ta yi tare da shi ta tare da kanan agarsu jamhuriyar Nijar. Dangance da ƙarshen mako zan yi amfani da wannan dama a mika sabon gaisuwa ta zuwa gare su 'yan uwa da amanan arziki kamar su Isuf Maɗattai, su Maɗattai, su Banzema a nan birnin Agadas, Alakasim a nan birnin Agadas, Alakasim Baba Lima a nan birnin Agadas ina musu fata alheri kamar su Ilis Prezi na fadara a yanzu ci a nan birnin Agadas kamar su Kadora Dagaje dan Fulani Wurji ƙasar Nijeriya, Hada mai kwamfuta Amini na mai mayano Kalgamas ƙasar Nijeriya, Sumayya Abubakar ƙasar Nijeriya ina musu fata alheri zuwa gare shi mushe ba ana ci mishi ta na nan birnin zandar na mishi fata alheri zuwa ga kowa da kowa da ke sauraron wannan radio mai dimbin albarka mai dimbin eh, daraja ina musu fata alheri kowa da kowa tashi layya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta iran dubin gaisuwa fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa yawon lafiya ina so a ba dama ban gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma Hussein Estar ga kwalliya da magajin Nau Sagiri Eska Baban Salme Zandar da Hamisu Martaba Larewa Maradiya sumayya bukar jihar kebbi to dubin gaisuwa da kai kanka malam hassan barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da uzair dan malam nan mazabni a garin maradi niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na murar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe-gaishe na na karshen mako zuwa ga 'yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban abokina Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da abubakar safiyan ba ɗalibi a jami'ar Abdu Mumuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadura daga gaɗan filanin warji ba. ina gaida uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo abubakar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidin bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga karshe dai ina gaida daukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na murya tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu jamhuriyar musulunci musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da bagar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar yau da ke karshen mako ne yana so ku bani dama yin gaishe gaishen wada bukar ziki da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan radio bh akwai sanu shigarin madatta akwai shugaba ila mai kantiri shayi garkin dora inda madatta maɗatai gaida armawa mai liki ne bakin samiya polis da magaram ina gaida ibrahim maraya akwai hakilu sula maɗatai ina gaida maki dj maɗatai ina gaida kanu rasta maɗatai akwai baba walcom maɗatai ina gaida lurwanu wanda yake a nan garin madaddai akwai ashira amadu garin madaddai ina gaida sanda umar wanda yake madaddai mazaunin kwatano ina gaida dogon dan magaji eh, ina gaida shi daga ba alherin allah kai mishi ina gaida baba haske tela ne wanda yake na madaddai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai saurare da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ma ina gaida dukkan yan garin madaddai baki ɗaya na gode sashen hausa na bh mai magana isu ne madaddai da magana jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin ya mai kuta shi To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. da yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da standard stand na shahid atulai murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalama masu sauraro idan kuna tare da ma cikin shirmu da ya gabata mun kammala kissar Uthman dan Mas'un ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha amma ya dawo Makka bayan jin wata jita-jita amma suka sami cewa labarin musuluntar mutanen Makka ba gaskiya bane a nan ne sai ya shiga Makka ya buƙaci Walid dan Mughira al-Makhzumi ya zama mafakarsa inda walid ya amince amma daga baya dai usman ya ga ba zai iya ci gaba da ganin ana azabtar da 'yan uwansa musulmi ba sannan shi yana cikin aminci wannan ya sa ya fice daga kariyar walid wanda kuma daga baya ya kai ga aka ji masa ciwo a ɗaya daga cikin idanunsa amma ya ci gaba da cewa baya buƙatar kariyar wani in ba allah ta'ala ba mu ta yau mai sauraron mu ita ce mai suna addu'ar da aka ansa wannan kisar tana magana ne dangane da wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam mai suna amru dan juma wato a lokacin da ya kammala shirin fita yaƙi zuwa uhudu wato yaƙi na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya shiga tare da mushrikan makka a yaƙin badar amru bai sami damar fita ba saboda wasu dalilai ko kuma larurar da yake da ita amma a lokacin da za a fita yaƙin uhudu amru ya faɗa wa matarsa hindu ya ce ya ubangiji kada ka bar ni dawo zuwa ga iyalina wannan ne karon farko wanda amru zai fita zuwa yaƙi don bai sami damar zuwa yaƙin badar ba saboda shi gurgu ne ya rasa ɗaya daga cikin ƙafafuwansa don haka yana daga cikin wa'anda allah ta'ala ya yi wa uzuri ko kuma ya yi wa afuwa na rashin zuwa yaƙi amma duk da cewa amru ya tura 'ya'yansa guda hudu yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa a duk yaƙin da zai fita amma shi ma ya dage sai ya fita a lokacin da dinginsa suka ji labarin cewa amru dan juma zai fita zuwa yaƙin uhudu sai sun yi ta tururuwa suna zuwa gidansa don su hana shi fita duk wanda ya zo sai ya ce masa ai kana daga cikin wa'anda ba a wajabta masu zuwa yaƙi ba banda haka 'ya'yanka guda hudu suna fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sai amru ya ba su amsa da cewa ai ni ma ina son in yi shahada kamar yadda 'ya'yana suke son rayuwar aljanna haka ni ma nake son shiga aljanna daga ƙarshe dai amru bin juma ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa cewa ya manzon Allah ina son fita yaƙi tare da kai don ina son in yi shahada a tafarkin Allah ta'ala in shiga aljanna amma dangina suna son hana ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa gaskiya ne kai tunda kana da larura a kafarka ba wajibi ne ka fita yaƙi ba sai amru ya ce na sani ba wajibi ne a kaina ba amma ni ina son in shiga aljanna da wannan gurguwar kafata sai daga ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa danginsa ku bar shi ya je tunda yana da gurin samun shahada mai yiwa allah ta'ala ya arzuta shi da ita daga nan sai amru ya sami damar zuwa yakin uhudu duk tare da cewa shi gurgu ne a lokacin da aka fara yakin uhudu kamar yadda kowa ya sani a tarihi da farko dai musulmi sun sami rinjaye akan mushrikai amma saboda sabawa umarnin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu daga cikin mayakan musulmi suka yi sai mushrikai suka yi amfani da wannan damar suka zowa musulmi ta baya sannan wanda suka gudu daga cikin mushrikan suka dawo a nan suka sanya musulmi a tsakiya a wannan hali ne dai aka ga amr bin juma yana gaba-gaba wani daga cikin 'ya'yansa kuma yana bin binsa a baya suna ta yaƙi da mushrikai gaba da baya a wannan halin dukkaninsu suka yi shahada bayan an kammala yaƙi mushrikai sun kashe musulmi kimani saba'in har ma wasunsu na cewa sun kashe manzan allah sallallahu alaihi sallam amma daga baya suka gano cewa yana da ransa da haka dai suka haƙura da ɗan ƙaramin nasarar da suka samu suka kama hanyar makka to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin ansoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci. Shirin da kuke turo mana da tambayoyi dangane da al'amura na aƙida mu kuma mu yi bincike mu baku amsa daidai gwargwado. Idan ba mu manta ba mun kasance ne a cikin amsa wata tambaya. da wani mai suna malam habib ya turo inda yake so ya san shin a cikin aƙidar shi'a idan mutum ya zo zai shiga musulunci bayan kalmar shahada ko kuma kalmatu shahada shahadatai ne ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah shin akwai kuma wani abu wanda shi ma ya zama bangare ne na wannan cewa sai an faɗe shi kafin mutum ya zama musulmi ko kuwa ba haka ba ne wannan abu wanda shi ne wai sai ka ce waɗansu manya-manyan sahabbai na annabi wasu na wuta kafin mutum ya zama musulmi gaskiya ne aƙidar shi a haka ta ginu ko ba haka ba ne to tambayar da yake nan kuma a cikin shirinmu na baya mun dan fara ba da amsa a dunkule mun nuna cewa babu wannan magana a cikin duk wani littafi na shi'a babu wannan magana daga ainihin malaman shi'a ba a taɓa samun wani daga cikin malaman shi'a na da ko na yanzu wanda yi wannan maganar ba babu kuma guri da mutum zai binciko wannan bayani a cikin musulun a cikin al'amura na littattafan shi'a musulunci ya ginu ne akan kalmatu shahada duk wanda ya kalma ta cewa ya shaida da cewa ubangiji shi kaɗai ne abin bautawa da gaskiya annabi muhammadu kuma sallallahu alaihi wa sallam shi manzo ne da allah ya aiko shi to idan mutum ya wannan to ya zama musulmi wannan abun shi ne malaman shi'a suka ce ga duk wanda yake son shiga addinin musulunci amma kai abin da ka faɗa ko kuma tambayar da kai akan wai ka ga wani malamin shi'a a wani bidiyo clip wani zai shiga musulunci ya nuna masa cewa gashi yadda zai yi bayan ya kalmar shahada sai da ya ce waɗansu masu habai suna wuta sannan ya tabbata ya shiga musulunci to mun ce da kai wannan ba daga cikin aƙidar shi'a ba ne baya daga cikin aƙidar shi'a to a dunkule mun baka amsa a wancan lokacin to amma idan muka fito kuma muka fede maganar za mu iya cewa da kai na farko dai idan ka dubi musulmai a duniyar nan ta yau a kowane bangare wato bangare ke nufi ko dai musulmai ne 'yan shi'a ko kuma musulmai ne na ahli sunna malamansu ne ko kuma ɗaiɗaikunsu ba za ka iya daukar su ka ɗora su akan mizani kwaya ɗaya ba akwai mutanen da suke shige gona da iri akwai mutanen da suke kirkiro bidiyo'i akwai mutanen da suke yin wasu abubuwa nasu na kansu na kashin kansu suke dan fara shiga akidar su ko kuma ga musuluncin ma gaba daya to wannan ba za ka iya taba cewa babu su a bangaren ahalu sunna ba ma ko kuma a cikin shi'a adai to shi wannan malamin wanda kace ce ka gan shi la'alla wannan ma zai iya zama ma ba malami ba ne tunda kurin dan mutum ya sa kaya na malinta ya yi rawani irin na mazhaba kaza ya zo yana yin katobara yana yin wasu maganganu sai ka sai ka zo ka ce ai tun ya yi shiga irin ta suwa ne to wane ne ko kuma ya yi shiga irin ta wannan mazhaba to shi ma dan mazhaban ne yanzu misali zan ce da kai ashe ba a sami mutanen da suna kiran kansu ahalin sunnati wal jama'a ba amma sukan shiga masallatai mutane na cikin sallah su buɗe musu wuta su karkashe su to idan ɗan shi'a ya ga wannan zai iya cewa a aƙidar ahalin sunna akwai cewa a shiga cikin masallaci in wani yana sallah a harbe shi a karshe shi zai ce wannan aƙida ce ta ahalin sunna misali kaga in ya haka aibe musu adalci ba me yasa saboda kurin wasu tsuraru ne daga cikin ahalin sunna sun ce su ahalin sunna ne wal jama'a suka zo suka shiga masallatai ko kuma suka shiga coci-coci suka shiga duk wani gurare da jama'a ke taruwa su buɗe musu wuta suna kashe wanda suka ga dama to irin wannan akwai irin waɗannan mutane a kowace mazhaba kamar inda aka same su a mazhaban ahlus sunna a bangaren ahlus sunna haka ma a shi'a ba za ka rasa waɗansu waɗanda ko da dai su ba sa irin wannan eh, na kashe jama'a ba sa shiga cikin masallaci su kashe jama'a amma in an samu wani malami ya sa rawani ya zo ya ce sai ka tsine wa waɗansu sahabbai sai ka ce ka yi imani da cewa waɗansu sahabbai suna cikin wuta sannan ka zama ka shiga musulunci to kaga wannan kwatankwacin waɗancan ne wani ne wanda ya yi abun amfani da aƙidar shi'a yake wasu bayanai wanda babu shi a littattafan na shi'a wani ne wanda ya zo la'allama kuɗi aka bashi makiya addinin musulunci suka bashi wasu kuɗaɗe akan ya zo ya irin wannan domin ya kawo tashin tashi na tsakanin musulmai tunda akwai su akwai su ba babu su ba sannan wanda kake faɗa ɗin ma ba wai wani mutum ne wanda ma ba a san shi ba wani mutum ne wanda ake kiransa yasir habib yasir habib ɗin nan balarabe ne mazaunin kasar ingila ko kuma burtaniya sannan kasar burtaniya a duniya ka karanta tarihi babu kasar da tafi azzaza da kambama da yada wani tashin tashina duk wani iri na tashin tashina da kasani da kawo matsaloli da rigingimu tsakanin mazhabobi na musulunci a duniya nan to babu wanda ya fi yake shigewa kan gaba fiye da gwamnatin burtaniya wannan a cikin tarihi ya tabbata irin farko farko ma lokacin da suka shigo kasashen musulmi sun yi irin wannan abubuwan a pakistan sun yi a india sun yi a kasashen musulmi daban-daban a kan inda suka ga musulmai suna tare da juna suna da haɗin kai da juna suna zaman lafiya da juna to su kuma za su yi wani abu domin su kawo tashin tashina su kawo rigingimu tsakanin musulmai a wannan lokacin saboda haka a wannan lokacin in an samu wannan mutumin da kake faɗa ka gan shi a cikin wani bidiyo clip yana cewa kafin a shiga musulunci ɗaya daga rukuni mai muhimmanci na shiga musulunci shine sai an tsinewa waɗansu manya-manyan sahabbai to wannan shi ya kawo wannan bayanin da kansa amma ba a ƙidar 'yan shi'a ba shi ya kirkiro abinsa yake faɗa bisa wani abu nasa na hadafin da yake tattare da shi ko dai hadafinsa shine ya samu wannan kuɗaɗe da yake nema a gwamnatocin yammacin duniya waɗanda suke so a kowane lokaci musulmai su kashe juna saboda haka ya je karbi kuɗi yana ya sa wannan riga da wannan rawani na malamin shi shi'a yake irin wannan bayanai kaga ya samu kuɗinsa shi ya yi bayaninsa ai wannan abun da yake ba zai iya fitowa daga birtaniya wannan ingilan wannan london a london ma yake ba zai iya fitowa daga london ya tafi wata ƙasa daga ƙasashen musulmi ba don ya san cewa yana cikin haɗari Abun da yake yi abu ne wanda Allah bai yarda da shi ba manzon Allah bai yarda da shi ba imaman ahal bait ba su yarda da shi ba ba wani malamin shi'a da yarda da abun da yake yi saboda haka irin waɗannan mutanen mutane ne waɗanda suke masu haɗarin gaske domin duk wanda zai kawo rigingimu da tashin na tsakanin musulmi haɗarinsa ya fi na shaidan ba zai iya zama limami ne ma na shaidan ɗin shi kan kansa saboda haka mu yi wani abu wanda mu za ta ɗauka kuma wannan tambaya tambaya ce ta yi ta mai muhimmancin gaske domin akwai mutanen da suka fitinu da yawa akan wannan bidiyo clip da kake faɗa wasu sun yada shi musamman makiya 'yan shi'a din akwai makiya 'yan shi'a da yawa su wayannan makiya din misali 'yan izala wahabiyawa salafawa sun yada wannan bidiyo a gurare daban-daban suna gaya jama'a ayyuhan nas ya ku mutane ku zo ku ga abin da muke gaya muku mun gaya muku yan shi'a ba sa son sahabbai mun gaya muku yan shi'a zagin sahabbai muke suke suke yi mun gaya muku yan shi'a aƙidar su ta ginu ne akan zagin sahabbai to gashi ma ga malamin su gashi wani zai shiga musulunci bayan kalmar shahada ya ce sai ya ce wane da wane da wane daga manyan sahabbai wasu na cikin wuta kafin ya zama musulmi to irin wannan mutanen da duk suka ga wannan bidiyo clip waɗansu waɗanda suke masu amfani da kwakwalwarsu sun ce to ai su sun zauna da malaman shi'a waɗansu sun yi wannan magana sun zauna da 'yan shi'a ba su taɓa jin irin wannan bayanin ba saboda haka tun su akan kansu da suka gani suka fara sa alamar tambaya akan cewa abun ba gaskiya ba ne to ni ma ina tabbatar maka wannan ba aƙidar yan shi'a ce ba aƙidar an ci ba ce ba za ka taɓa ganin wannan aƙida a cikin littattafan yan shi'a ba ba kuma magana ce ta taƙiya ba dan wasu za su ce a ai wai taƙiya ne ba sa son ya fito fili ba babu zancen taƙiya a wannan zamanin ma da ake ciki ba mu da wani taƙiya a ran ana faɗan abu wani na haƙiƙa aƙidan shi'a ba ta ginu akan irin wannan abu ba kalmar shahada kalmar shahada ce duk wanda yi ta ya shiga musulunci babu zancen ka ce wai akwai wata aƙida ta sai an zage wani sahabi ko an tsine wani sahabi ko an ce yana cikin wuta Allah ta'ala shi ke sa wanda ya ga dama a wuta shi ne ke sa wanda ya ga dama a aljanna shiga wuta da shiga aljanna baya hannun malaman shi'a baya hannun 'yan shi'a ƙarya ne duk wanda ya gaya maka cewa wannan yana daga cikin aƙidar shi'a saboda haka ina fata a dunkule ko kuma a tafsilat na baka wannan amsa akwai bayanai da yawa wanda wannan fage wannan shiri da muke amsa tambayoyi muke kurin amma akwai darussa na aƙidojin shi'a akwai darussa da mukan gabatar mai suna aƙidar mu daga bakin mu insha Allah ka nemi wannan ah, darussa din suna nan a facebook in ka kokari ka bincika zaka ga waɗannan bayanai a inda zaka fahimci akidar musu akidar yan shi'a daga bakin su yan shi'a din ba daga bakin su ba so a takeice a wannan shine abin da na so in gaya maka to saboda lokaci zamu tsaya anan nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala masu sauraron yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a fitowa ta ƙarshe dangane da wato yadda Amurka ta rika kifar da gwamnatoci a yankin kudancin amurka ko kuma yankin latin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda ci gaban shirin zai kasance a cikin shirin da ya gabata na duniyar mu a yau mun bijiro muku da magana akan yadda amurka take kifar da gwamnatocin da ba su yi mata daidai ba ko ba su yin biyayya a gare ta a cikin yankin kudancin nahiyar ta amurka biyayya tana nufin yin aiki da salon tattalin arziki na amurka da kare manufofin amurka ba manufofin wannan kasar ba ƙoƙarin kifar da gwamnati lula da silba na ƙasar brazil da kwanan nan ne aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa wanda magoya bayan tsohon shugaban kasar da ya faɗi a zaɓe jihar masiyas bolsonaro suka yi shine ya sake ban kaɗo da wannan magana dubban magoya bayan bolsonaro ne dai suka kutsa cikin gine-ginen majalisar dattijan kasar kotun kuli haddafa da shugaban kasa a wani yunkuri da ake gani na cewa wani sabon salo ne na son kifar da gwamnati wannan abin da ya faru da kuma wanda ya faru a cikin kasashen amurka ba da daɗewa ba kamar argentina da peru sun sake dawo da mutane tunani akan abin da amurkan ta rika yi a cikin karnin da ya shuɗe na kifar da gwamnatoci a wannan yankin mun kuwa lissafo ƙasashe har guda bakwai da amurkan ta taka rawa ko dai kai tsaye ko kuma ta bayan fage wajen kifar da halattattun gwamnatoci a cikinsu shugaban kasar bolivia wanda shi ma ya saki da gwamnatinsa ta hanyar makarkashiya ivan morales ya dora wa amurka alhakin abin da ya faru a cikin kasar brazil a kwanan nan hakanan abin da ya faru a peru inda ta hanyar amfani da kotun kasar aka tsige halittaccen shugaban kasa sannan kuma jami'an tsaro suka kama shi suka yi awon gaba da shi nan take irin haka ta faru a can kasar argentina da a kwanakin baya aka sauke mataimakiyar shugaban kasar daga kan mukamita kuma aka tsare ta a gidan kurkuku morales ya ce duk hannun amurka ne a cikin wannan makarkashiya domin ko waɗannan gwamnatoci ne ko shugabanni waɗanda suke adawa da siyasa amurka ta danniya da kuma sarrafa tattalin arzikin waɗannan ƙasashe ko kuma yadda amurkan take ɗauka su a matsayin tamkar wani bayan gidanta take da haƙƙin jibge bolar da ta ga dama a ciki a cikin ƙasar brazil bayan abin da ya faru a ranar tara ga watan janairun nan an fara magana a kan da amurkan ta taka a ciki domin a daidai wannan lokacin kuma ma har yanzu jagoran 'yan hamayyar wanda kuwa mutanensa ne suka yi boran suka kutsa cikin majalisu da fara shugaban ƙasa a yanzu haka yana canza zaune a amurka kuma mutanen brazil ɗin sun kwana da sanin cewa amurkan ta taka rawa wajen ɗaure silba da lula bayan zaben bolsonaro da yake kiran kansa da shine donald trump ɗin brazil daga ranar da aka sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar brazil na wannan karan wata talatin ga watan oktoba shekara ta 2022 kuma ta bayyana cewa bolsonaro ya sha kayi sannan kuma lula da silba da fito da kurkuku ya lashe sai donald trump ɗin barazil ɗin ya fito fili ya bayyana cewa halin da aka shiga ciki zai kai mu ne zuwa ga sakamako guda uku wato ɗaya cikin uku ko dai shiga kurkuku ko samun nasara ko kuma mutuwa watakila lokacin da bolsonaro din ya yi bayani ba a gama fahimtar abin da yake nufi ba akalla waɗanda suke ba su bin siyasar brazil sai yanzu da aka yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin silva da lula ta hanyar amfani da buran mutane magoya ban bolsonaro wannan taken da ya bayar guda uku ɗaya daga cikinsu ya fito fili sai dai yadda a cikin gida da kuma daga waje aka nuna goyon baya ga silba da lula ya tabbatar da cewa abinda bolsonaro din ya yi nufi bai samu ba wato bai kai ga nasara din ba watakila kurkuku ne yake jiran shi a nan gaba watakila abinda ya bai wa wasu manazarta mamaki a wannan lokacin shine yadda a zahiri a wannan karin amurkan ta fitar nuna goyon bayanta ga gwamnatin lula da silba alhali har gabanin wannan lokacin da kaɗan kuma da sawa'i tana tare da bolsonaro da nuna masa cikakken goyon baya a wani rahoton wanda aka fitar da shi a cikin amurka a ƙarƙashin buƙatar da wasu mambobi na majalisar dokokin ƙasa suka nuna an yaya kallabin yadda amurkan ta shiga damo da mu cikin kifar da gwamnatin lula da silba da aka yi ta hanyar zarginsa da cin hanci da rashawa. aka kuma yi amfani da hakan aka ɗaure shi daga baya amma daga baya kuma sai kotu ta yi watsi da wannan tuhumar bayan da ɗan koran amurka bolsonaro ya riga ya hau kan kargar mulki dama dai an bijiro da batun cin hanci da rashawa ne akan lula da silba domin a kayar da shi a zaɓe da kuma aka iso wajen sai aka rufe magana baki ɗaya rahoton da amurka ta fitar ya yi kallabi da cewa kama daga ministan shari'a na kasar brazil wato na baya sergio moro zuwa kan babban mai shigar da kara na gwamnatin kasar dalton da langnol duk suna da alaka ta kai tsaye da kungiyar leƙen asirin amurka cia suna kuma da layukan waya kai tsaye da suke tuntuɓar juna domin ɗaukar umarni akan abin da amurkan take so su yi bayan ya yi kallabin wannan sirrin ne dai jaridar nan ta ƙasar faransa le monde ta bayyana abin da ya faru da cewa abun kunya ne mafi muni a harkar shari'a wanda ba shi da tamka a tarihi rahoton ya kuma ƙara da cewa tun a shekara ta 2007 ne dai ma'aikatar harkokin wajen amurka tare da hukumar bincike ta 'yan sanda ta amurkan fbi suka amince da kafa wani kwamitin bincike na haɗin gwiwa a ƙarƙashin wani ƙwararre a kan wankiyar kuɗi da kuma ta'addanci wannan kwamitin na amurka zai kuma ƙunshi wasu alƙalai na ƙasar brazil ɗin da suke aiki daga can brazil ɗin kuma zai zamanto ofishin jakadancin amurka a brazilia shine zai rika kula da wannan kwamitin wannan binciken ya tabbatar da cewa kokarin kifar da gwamnatin silba ba daga lokacin donald trump ya faro ba ya riga ya shi kuma manufar hakan shine hana masu ra'ayin sauyi hawa kan kujerar mulki a brazil da ma wannan yankin baki daya wato dai angulu ce ta koma gidanta na tsamiya inda amurkan ta farfado da tsohuwa al'ada ta kifar gwamnatoci da ba ta so waɗanda kuma ba su yi wa siyasar tarakiya a kudancin amurka bayan da aka shirya wa da silba makarƙashiyar kawar da shi daga kan mukamin shugabancin ƙasar an saka wato an saka wa moro da naɗa shi ministan shari'a na ƙasar brazil saboda rawar da ya taka wajen kifar da gwamnatin lula da silba abinda ya biyo baya shine amurka ta yi amfani da wannan ministan shari'a na brazil da ta dora kan mulki a dan koranta ta buɗe bincike akan harkar cin hanci da rashawa na hawahami kan kamfanin man fetur na ƙasar brazil manufa kuwa ita ce bata sunan wannan kamfanin sannan kuma da raunana shi saboda hakan ya zama masomi na baiwa kamfanoni masu zaman kansu damar shiga su dama a harkar man fetur da makamashi. dama dai shugaban kasar ta brazil dan kuran amurka bolsonaro ya yi wa amurkan alkawari cewa zai ba wa kamfanoninta dama wajen sa hannun jari a fagen makamashi a cikin kasar kuma su ne ma za a ba fifiko wannan ne yake nuna mana dalilin da ya sa amurkan ta rika nuna cikakken goyon bayanta ga gwamnatin bolsonaro take kuma fada da masu ra'ayin sauyi da ba su son handama da kuma danniya irin ta amurka musamman a wannan lokacin da akwai gwamnatoci guda bakwai a cikin yankin kudancin amurka da dukkaninsu masu ra'ayin sauyi ne waɗanda ba yaran amurka ba ne kuma suke fada ma da siyasar ta ta daniya to masu sauraro za mu dasa aya a nan ba don wannan batu da muka buɗe ya zo ƙarshe ba za mu dasa a fitowa ta gaba da yardar ubangiji kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hafsatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.